بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله bayan ɗan lokaci kaɗan fatsara mai ɗan tsawo ta gita, sakamakon wasu hidindimu na al'umma da ya sanya har ba mu samu zarafi na zama domin karatu ba fata na Allah ta'ala taimake mu ya ba mu ikon dacewa da yin aiki irin wanda ya dace da rayuwa ta musulmi a duniya duniya idan ta rikice da yawa to mai hankali baya rafkan a cikinta diyar ta rudu ko aka rasa gaba ko baya rayuwa ta yi ma jama'a da baibayi ta sa musu tarnaki ta yi min tsayuwar gwamin jaki har ɗan adam mai imani yana cewa saboda wahala da tsanani yana cewa mata nasurullah yaushe ne Allah da taimake mu yayi addu'ar yayi addu'ar amma gani ki kamar Allah bai amsa ba har sai ya koma yana tuhumar kansa idan shaidan bai mai rawa da yawa ba ya tuhumci kansa bai tuhumci Allah ba ruwaya daga abu abdullahi to zaren makon bakwai kudin wuta a ne <laughs> na ɗauka can wuri ne ake ɗauke wuta <laughs> ruwaya daga kabbab bin arat shi ake ce mai abu abdullah ya ce wata rana mun iska ma'aiki sallahu alaihi wasallama mutawasidatun burdutallahu yana kishin gida kan burdarsa riga ce ko alkyabba babba haka da mutum ka iya kwanciya ma akai in yaso fijil kaba a ƙarƙashin inuwar kaba watan bala'i ya eh, bala'i ne musiba ta yi musiba jarrabawa ta kai gaya shi ne har suka taho suka iske ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna ce mishi ala tastansiru lana manzo sallallahu alaihi wasallama ba za ka nema wani dauki ba ba za ka neman taimako gudunmawa daga Allah ba saboda kadar aita ma ra'aita ma hatabina kaga abin da ka gani na abin da yake abkuwa game da mu an daure an bige an sa kan mace a ruwan zafi uban jikinta na waje don idan ya mutu an soke da sokewa an yi banda da mutum an kan gaban wuta har man yana diga a gaban wutar kamar yadda aka mashi kabab amma ba maganarsa wanzu Allah inda musibu da ke faruwa da mu ba za ka roƙa mana Allah ba ka taimake mu mana ka yi mana addu'a fadar sallabi sallallahu alaihi wasallama sai mu don Allah ya tashi ya zauna sai ke ce musu yana ba su labarin ibtila inda jarabawa ce mumini ba a bane shi hakan ba sunan rayuwa ba ce a bar mutum ya ce sha ya kwanta lami lafiya ba siɗiɗi ba saɗaɗa ba cas ba as ka tafi aljanna ba yin haka ayoyin alkur'ani da yawa ba su koya mana haka ba sun ce alif lamin a hasiban nasu an tara ko an yi ƙulu amanna wahum laif tanu ba zai yiwu ba ba haka ba ne sunan rayuwa take na gabanin mu an fitine su ta kowane irin bangare ana iya samu fitina a rayuwa a addini cikin yaranka matanka kasuwancinka komai na iya faruwa Allah shi ya san yadda yake jaraba bawansa a inda ya so a lokacin da ya so ya ce musu wayan su gabace ku a rayuwa akan kamo mutum mai imani mace ko namiji akan kawo shi a mai rami a saka shi a ramin a dora mai zarto a ka ana fafa shi kamar yadda ke fafa kwarya a raba shi gida biyu wannan azabar ba ta sanya waye ridda ba addininsa mamman Allah ba ya gama isan labar zai basu sannan sai ya rantsi ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hada al'amr wallahi Allah sai ya cika wannan al'amarin mene wannan al'amarin ai ma ja'a bihi rasul abinda annabi yazo da shi Sallahu alaihi wasallama ne wannan al'amari me wannan yazo da shi ne musulunci wallahi sai Allah ya cika wannan addinin sai mai tafiya ya taho daga Hadramaut Hassan a bai tsoron kowa a duniya in ba Allah ba ko kuma kirkeci kai ce mai dabba a hanya manufa a nan yan uwa jarabawa da Allah yake wa mutane ba za ta kare ba lokaci guda ba sunna bace a jarabce ka ta kare yau a shigarta kan yi zuwa lokaci guda amma fata kuma sai a hankali sai a hankali idan dan adam ya rike wannan to me kamata yayi shi kuma sai ya bi dukkan hanyar da ake bi don warware wannan bala'in da ka samu kanka a ciki idan dan adam bai dai warware ba sai ta bakin shi wahala har sai ya koma suna gaba da Allah ba sabon abu bane ba kanka aka fara ba an yi wa na farko yan tsakiya kai dan kana cikin wata kila na karshe bai hana wa a jarabce ka sannan mafi girma mafi yawan lokuta ba a jarraba al'umma haka nan ba su koyar ba fitintunu kan zo ne sakamakon ganin mai kai don rayuwa ta yi ma kyau gobe kiyama amma idan aka batta haka nan a kyala kowa haka nan to ya za a sha Allah ta'ala mai iko ne ya yaye mana abin da muke ciki a yau Allah ta'ala mai iko ne ya bar mu da kayan ya kuma karo musiba ta yawa mai ya dace babu abin da ke mai da kaddara sai addu'a ala yanzu rujar kadar illa du'a ba abin da ke mai da ita sai addu'a da yan uwa su iya jajircewa su sanya su kyawawa bayan an daure ita da ruwan imani an cusa mata ikhlasi wanda ita zuciyar ba ta so a tsaya tsayin da ka fuskanci Allah a bar abin da aka saba ana yi na barna wallahi Allah mai iko ne ya ba mu abin da ba mu tsammani ba amma idan za mu tsaya a da muke a haka to za mu ta wahala domin da yan uwanmu da hannun musulunci hannun musulmai ake kashe musulmai bi amwal muslimina yuqtaluna almuslimun da dukiyar musulmai ake kashe musulman da makaman musulman ne ake kashe musulman wanda ya kokari ya ga kun hada kanku to bai iya zuwa ke ka sai ya raba ku sai raba ku tukunna kuna yan uwa ya hada ku rikici tsakanin ku uwa ɗaya uba ɗaya manoma da fulani idan ya samu samu gaba to gobe in ya to sai kashe wanda ya ga dama a kowane bangare wannan bangare sai ce mai Allah ya maka albarka Allah ta'ala baya ba bakiyin Allah dama akan masoyinsa sai idan masoyinsa ya goyi bayan makiyi akan masoyin Allah duran da musulmi ya goyi bayan arne akan su kashe musulmi to a lokacin Allah ko zai ba arne dama akan ka amma duran da kace baka yadda ba don da haka ake masu hankalin da dattawa ba ruwansu ko siyasa an suna yi ta mai imani suke yi ba su yadda suna siyasa su haɗa ke da wanda bai san Allah wanda baya sallah su yaƙi mai sallah su ba sa yi kuma fatin ba ɗaya ba ne amma sun san dai ko da an zo an yi hayaniya an tashi kowa san gidan uban shi kaga siyasa ake yi amma hankalinsu ya ƙi yadda su rabu da imaninsu wanda yanzu ba haka ake ba inda za a ba da kuɗi to kana iya ridda kwata kwana uku ce jibi sai ka dawo ka imani ma kimatul imanu huna me amfanin imanin ka a saboda kuɗi ɗan aro na iya komai wanda su da da kuɗin amma ba su aminta ba don kada a cuci addininsu addininsu tukuna shi a farko shi ne abin kiwo da bibiya sannan komai zai biyo baya biyo kaga idan a siyasance sun fi mu hankali don Allah a addini ya za a ba su yi hankali ba idan ta hanyar siyasa kadai sun yi da su gane su yi hayaniya da kai amma an tashi a shugaban masallaci a yi sallah kai ne liman mu yanzu ko fati aka raba da mutum ba a sallah wuri daya kuma na je wani ƙauye can da da'awa wallahi yan uwa al'umma ne dukkansu musulmai ne amma kowa zai shigo masallacin da wuka a gindinsa dan kada a yi mai rikon kamun kazan kuku da wuka a gindin sai ke shigowa za a yi sallah na kira wannan na kira wannan Ɗan uwa mimiki a duniya haka mimiki ne ba? wannan mai fatin shi wannan fatin shege ne bai da uba na kan ma shege ne bai da uba wani fatin ne ke da uba babu saboda bambancin wannan kuna sallah a wuri guda kowa zai zo da wuka ko ya kai dan kuskure ka taka shi sai dauka za kai mai hari sai shiro wuka a dakin Allah yaushe al'umma su koma haka al'umma suka waye gari a haka ya kake tsammanin ubangiji kuma zai kare su haka shine wayal bisu wayal bisuhum shi'a sai a ta mustashin hankali abin sashe ta ya kasashi a ci yaƙi na siyasa yaƙi na kasuwanci yaƙi na ƙabilanci yaƙi na hauka wanda kila ya san ma bismil islam ba jihadi wani suna musulunci tunan za mu je a haka al'ummanmu ta zama abin tausayi satin da ya wuce ina gida karfe goma na dare wani yamun waya ya ce malam ga wani jirgi ya wado a ƙauyen giwa nan giwa cikin garin kaduna amma babu direba a ciki ce to ko irin wanda ake gaya mana mai ɗaukar kyamara a ciki yana ɗaukar mutane hoto har mutum na jima'i ma da matarsa ya ɗauko shi na jima'i ko irin shi ne ce to la dai malam gashi da ƙasa ni yanzu ma aure shi ke a tsaye an ce an bincika ana a sojojin najeriya sun ce ba su bane wannan da daga yana yanzu. daga na yin sha ba kasan ba daga na yake wani. su babu inda za mu koma yan wawa layin ba ga allah ba wataƙila ka iya cewa kana iya gudu kai da an maza ma kafin awa uku ka shige maradi to wanda ba zai iya gudu ba shi kuma ilamanta tarko ga wa za ka bar shi dan uwanka ne da adi bin hatim in ba manta ba ya tsere ya ba kanwar da soji su ali su kama ta kaga ai da yaji hankalin shi bai kwanta ba idan ka tsere kai mai mota ka kwashi matan ka tsere kannan ka suna nan du'afa'u ne miskinai ne ba su da karfi bayan Allah ku ba sa faduwa ƙasa banza Allah ta'ala yana sha'awar addu'in ku rinka yi duk abin da baka da karfi na mai da martai da jiki to ga ma Allah ta'ala ya mallaki sojojin da la ya'lamuhum illa Allah babu wanda zai ba Allah ba a gaya ma Allah a boye goshinka na ƙasa a gaya ma Allah ya ubangiji an fa kware mu an gama da mu wannan abin da muke kokari muna yi baya wannan da dan karatun da muke a masallatayya tilawa alqur'ani da muke koya mu ƴaƴan mu alqur'ani da sunna wallahi shine ba a so ai da za yi ridda yau ka yi dari a tsaye ka daga zakarin kowa ya gani kana ma ahlul bait ba mai kawo maka hari amma na ka ce Allah ka tsaya tujrab sai an jarabe ka to in yi ridda ne in tafi a haka hukun tsayan gata kaina da kuma 'ya'yan da aka samu karkashi na mu yi tunani haya yan uwa abin ya wuce inda muke tsammani bayan Allah suna wahala da yawa wannan gari mu da muka samu nutsuwa a ciki da kwanciyar hankali kar mu manta da wasu mu ko bacci ba sa iyawa mu da muke jin muna hutawa mu sha shayi mu ji daɗi kar mu manta wa'insu ƴaƴansu an kame ba san ma da suke ba to dinga sanya wani abin a zuciyarka ka dinga jin ina ma a ce babban ƴarka ce take isastu a kama da kananta guda biyu suna je institutu aka wuce da su la ya alamu makanu hunna illallah ba a san inda aka yi su ba in ba Allah ba kaddara kai abin ya faru da kai don ba hakimin ta bala'i sai ya fada ma ba ka sanin ciwon yunwa a gari sai idan gidanka ba girki su kullum kana kaddara abubuwa ne da kai tunanin idan ya faɗo kanka za ka yi Allah ne ka roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa da fahimtar mai dace mu yi da kuma kafuwa akan tafarkin sunna ko da ko zukatan mu suna kyamar haka za mu tashi akan labarin umairu bin sa'ako haka ne haka ne lakum wajidtu anli rijalan مثل عمير سعد عمير بن سعد لأستعين بهم في أعمال المسلمين wannan labarin umar ɗan ne yake badawa watan sau da yawa ‘yan uwa wasu mutanen rijalu ne da a baka taimakon wa'insu goma gara baka ɗaya akwai mutanen da goma ba sa iya aikin mutum guda alkur'ani ya ma shagube a haka ga ce minal mu'minin rijalun sadaku ma ahadullahi alai wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin bayin Allah mu'minai akwai mazaje akwai mazaje daga cikin mu'minai akwai mazaje kenan in an ce namiji anan ba namijin da Allah ya mai siffa ta maza ba wanda in ya aure zai iya haihuwa a jarumta da karamci ake so ka zama jarumi kuma ka zama karimi don jin jarumtar da ba karamci a kusa da ita ba jarumta ba ce duk karamcin da ba jarumta kusa da shi to ba karamci ba ne wannan guda biyun ba sa rabuwa kamar a ce maka aikin kwarai ne da kuma tsoron Allah albirru wa taqwa idan taqwa ta zo ita kadai tana ba da ma'ana biyu cewa yi abin da aka ce ma ka yi ka bar abin da ba a so ka yi taqwa ta kan dauki wannan ma'anar jin tsoron Allah ne domin sai ka tsoron Allah za ka yi umarnin sa sai ka tsoron shi kuma za ka bar abin da ya ce bai so idan ta zo da ita da birri a wuri guda a ce wata awanu alal birri wa taqwa to yanzu birra anan shine aikin kwarai kayi abin da aka ce ma kayi kuma taqwa sai ta bada ma'anar ka kyamaci abin da Allah baya so shi sanya idan aka ce daga cikin mumine akwai mazaje ka san ba duka bane wannan mumini mai imani ne amma ba namiji bane bi ma'anar alqur'ani nan cewa ke ina ma dai na so a ce ina da mazaje kamar su umair bin sa'adin me yasa ya ware shi ambata umar dan khattab ina sa ali ina su usman yace li asta'ina bihim fil a'mal do in nemi taimako game da su wajen ayyuka ayyukan suwa ayyukan musulmai shi musulmi kullum hannunsa ya zama mai amfani ga al'umma ba ya zama kawai mai amfani a gidan shi ba baka da alkhairi idan ya zama more kaɗai ke cinta a silsila malam albani ya kawo hadisai guda biyu allah rahamshe shi juz'i na farko da kuma juz'i na sa duk da wasu malamai suna ganin wata magana a hadisan amma dai kyawa ne sun inganta na ɗaya ne yake cewa almu'min ya alif wa yulaf wala khairu fi man la yulaf mu'mini kullum watan yana saurin saba da mutane kuma shi ma akan saba da shi babu alkhairi ga mutumin da bai da sabo waye bai da sabo dauki cikin dabbobi wace dabba ce bata sabo ka bata abin da ci gobe kuma ta karin kumalo da kai sai a ce kai ai dabba ai bata da sabo ko ba ga bane zaki kana bashi nama kullum ran da yaji yunwa za ku da shi ba abincin waye abinci yanzu ke nemi da sabo shi to ba alkhairi mutum ya koma haka sai ke faɗa a ƙarshen hadisin khairun nasi an fa'ahum lin nas wanda yafi kowa alkhairi ga al'umma shine wanda al'umma ke amfanuwa da shi shugaba ne ko talaka karka dauka a ah, ni talaka ne shikenan banda amfani a'a a'a ai ubangiji bai kyale kama. ya baka abubuwa da yawa da al'umma yan uwan ka iya amfanuwa da shi ka ba da gudunmuwarka gwargwadon iyawa kafin kabla an tuhalu alaika turam tun kafin a yi maka watsi da ƙasa a kanka a ko surwayin daban jizayinsa na biyu masu kama da wannan wasu ke ganin a yana cewa in tafi da ɗan na musulmi in biya mai bukatarsa ko in taimaka mai har ya biya bukatarsa in ji manzon Allah ya fi alkhairi a wuri na Sallahu alaihi wasallama da in yi kafin wata guda a Madina ina ne ake kafin a Madina mafi alkhairi in ba masacinsa ba babu bayan Allah wanda ke sanyawa sahabai za ka samu dubbunin su gaba ke daya ya a kan yadda za a taimaki wannan addinin ya kare akan ya za a yi a cire al'umma daga cikin wahala ya kare ya za a yi al'umma su bauta ma Allah ala basira yadda ake so su yi hakan yayin da al'umma ta bar wannan bagiran na sahabbai ta bar bagiran koyarwar ɗaliban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ta wahala umar dan kadafi yana gaya mana wata kissa wani labari shigen irin wannan ita mu kaskantattu ne suwaye sahabban almajiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da baya kaskantattu ne mai ba mu da kima ba ma san mu ba ba kadarta mu ko magana muka yi ba a yi da mu a majalisar dinkin duniya ta wannan zamanin ba mu da kujera amma ran da Allah ta'ala ya kawo wannan addinin fa ta'ala bi hada din sai Allah ya dauka mu ya girmama mu ya ba mu kujeru ba kujera ba a majalisar ɗinkin duniya ta wannan zamanin ba a yi sai da mu balmu ne ma muke yi wannan addinin shi ya daga mu da za mu nemi wata tsawaka da girma da kwarjini da wata kujerar saɓanin hanyar wannan addinin sai Allah mai da mu ƙasa ai azalan Allah ta'ala sai Allah ya ƙaskantar da mu shi sanya su a lokacinsu ba su da wayo in ba cikin addinin ba a cikin addini kan ba su da wayo a wajen addini ka isa ba a cikin addini kana iya wajararsu ka bai cewa kai musulmi ne alhali munafiki ne su aminta da kai su baka dama ka shigo saboda addinin ka rike ka zo musu amma ran da aka waye gari sun gane ba addinin ka rike ba to ƙarya kake baka yadda zawo su bayan Allah kaskancin da muka shiga a yau kusan in ce casa'in cikin ɗari wallahi neman girma ne sakamakon saɓanin inda ba na ake neman girma ba neman ci gaba ne saɓanin hanyar da ake bi a ci gaban neman ɗaukaka ce ta sabanin hanyar da ake samu ɗaukaka sai ubangiji ya kyale mu da wayanmu da dabaranmu sai mu koma muna rabkar juna kowa yana kuka mun kasa gane ina mai rabamu ido na kari da kace mai na mafita Ta ce wala bai san mafita ba shi ba shi wanda aka kashe bai san me yi ba wanda ya kashe bai san me sa a kisan kan ba wani a dubu goma sai a sare mai hannu dubu bakwai wani yaro aka bashi a haƙire mai hannu kal a nan zaben da aka yi nan nan malami dan uwa dubu bakwai fa karba ka manta babu wata gaba mai aiki a jikin mutum kamar hannayen biyu shi sama da annabi ya zo ambatar Lauya ya'lamul baina ya yadayi musalli sai an bace hannu biyu in ji fatul me yasa ya ambaci hannu biyun yace la ana jami'al a'da taqillu ahamiyatuha ila dhikr al-aidi mafi yawan gabai in ana magana aiki ne babu kamar gaban nan guda biyu da su ake cin abinci da su ake tsarki da su ake karatun alkur'ani a rike haka da su ake yin kaza da su ake yin suna daga cikin gaban da ake dogara a kansu don goshi ya je kasa bayan Allah rijalu ake nema madaji ake so ba maza maza ba da zan samu irin su umair da na nemi taimakonsu wajen yi wa musulmai aiki duba ba wurin gadi na ba ba wurin gadin mata na ba ba wurin noma a gonata ba ba wurin kasuwanci na ba a dubai a da na nemi taimakonsu wajen yi wa musulmi hidima da na nemi taimakonsu wajen tsere mu musulunci kayansa don allah ba ki tani a haka kisa su ɗan su abin suke sa na gabansu shi sa ubangiji sai ba tsaro sai ba tsayuwa wallahi in uwa duk abin da muna yi na gaba da sauran tsiya kakanninmu ba haka suka yi ba iyayenmu ba su haka ba kuma ai mun rayu da su mun ga suka kai siyasar su mun san su mun su kai rayu me ya sanya muka canja su muka canja musu ta aiki amma suna mun liƙe musu kowa na so a ce mai sardauna amma sardauna bari umminu. ba shi ba shi kowane sai a ce mai jikin ta ba balewa amma ho bari umminka ya barranta ba shi ba ka saboda su baka suka yi ba kaga dai wannan shekaran je suka wuce ba su da nisa da mu ba na bayan su can ba su suna kusa da mu duk dan shekara hamsin sittin ya san su amma me ya sanya suka yi wani abu in ga gansu in ga gansu sai ka ɗaukar limamin juma'a ne don ba mai fitowa da wata siffa don yana kwaikwayon sha'awar wa'insu bayan gari wanda ko tsarki ba su iya ba duk inda ka iske su wallahi a madinsa hatta ingila inda ake ake kwana da janaba ba wanka za a gansu da kayan limanci a jikinsu da rawani da bari wannan ya sun ce musu turanci a bakinsu kai sa kare kuturanci baka iya bayan su amma ba a gane ka da kai da arni in kun fito ne amfani shi al'adun ka sa da kima da ku muka kwanakin baya nan su haibun rumi mai sa ya ƙi da ya ba al'adun shi ai sahabin ma'aiki ne sallahu alaihi wasallama ta da kima ɗan uwa suna da kima can mai suka rasa a duniya duk inda ka suka tafa ɓalewa cikin rawani yake duk da ga dan kwarai da wani cikin rawani yake shin ba 'yan siyasa wani su kai ko yanzu ba duk da baki ɗaya ka rikici a wajen imanin zero wajen kafarci kuma ba a yi da kai don baka iya ba don baka wani ne kai a cikin kafarci a yanzu ya kamata mutum ya zama mai hankali don wa don Allah ka yi haƙuri ka zama mai hankali mana addinin naka mai abin tsoro a jikin shi mai abin tsoro ana bauta ma Allah a duniyan nan wajen ci gaban kasa da abubuwa guda uku na farko karfin mulki ai wasu sun yi mulki mun gansu sun murza garin ba dan ana so ba kuma sun mai seti bayan sun bari kuma zai faru ya faru da karfin mulki ake jagoranci kuma sai ya gwada bakar tsoro mai mulkin da ke tsoro ai ba zai iya kwaye ba da mai mulki da malami da mai dukiya suna iya gyara al'umma a ƙasa in sun so Allah shugaban su gaba ki ɗaya ne mai mulki don yana iya karya abin da malami bai iya karyawa malami wa'azi yake da fatawa shi ko karfi ke sanyawa ya ce bari in baka bari ba ya baka bakin bindiga ci to yin gani za ka yi ba ka yi da idan aka ce mace ta hutu da tana gudu ibini ba ta fitowa saboda me ta san an kama ta cikaniyarta. yanzu ko lasisi gare ta ba mai ce mata bata iya ba sun kai matsayin layu Alu wa hum Aluna. so bayan Allah ya kamata mu zo masu hankali dan uwana kake dan uwanka nake ko ba komai a duniya za mu haɗu wuri guda mai sallah za mu je ka'aba guda ɗaya za mu yi kaza mu kaza ka manta da an ce musulmi ɗan uwan musulmi ne yaushe muka rabu to ai fati mu ba ɗaya ba shi yanzu fati shi zai raba abin da Allah ya haɗa? sallallahu alaihi wasallama in ban da gaba da gabawa da watsewa aka wallahi abin ya kamanta kai ci gaya in naga mutum na gaba dan uwansa a masallaci yanzu fa akwai wa'inda yake bambancin fati ya hana ka gaida wancan idan ba shi lafiya ko babu kai ba ka je gidansa ba lafiya idan ku kaje gidansa bai lafiya to kai ka withdraw sunanka daga cikin yan aljanna na can gidan ko ba ka bane so bayan Allah taimakon da muke so a yi wa juna don Allah ‘yan uwa mu haɗa kai mu yi tunanin wace gudunmuwa ya kamata mu ba ɗaiɗaikunmu mu taimaki junanmu da abin da ka iya kai mu bakin ruwa don mu tsallake mu samu aljanna abin da ya ci wancan garin ba mai sauƙi ne Allah kawo shi cinye kwana wajen Allah mai sauƙi ne kawo shi وقفنا آنفا على ست فظة وضيعة من حياة الصحابي الجليل أمير بن سعد في صغره أمكم من تغبايا labarin sun makari mun tsaya inda Allah ta'ala ya jarrabe shi a rayuwarsa wata kisa shi wanda yake unique ce kissa ce wadda ba a saba da ganinta ba kissa ce wacce yake irin ta bata da yawa mun kuma karfin imaninsa mun ga da ya tsaya wa Allah Allah ta'ala wace irin gudunmuwa ya bashi yatawakkal Allah fa huwa hasbu duk wani ya dogara ga Allah Allah ta'ala ba zai kunyata ka ba wa man ya yaj'al lahu makhraja duk wanda ya yarda idi tsoron Allah yi aikin da Allah ta'ala ke bukata ya bar abin da baya so ba zai karkon kwando ba Allah zai bashi mafita wa idh qala musa liqaumin ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha min ibadihi man yasha wal aqibatu lil muttaqin karshe na tsoron Allah ne a lokacin yana yaro kenan fata'alau naqif al'an ala suratul raya mushrikatin min hayatihi fi kibarihi واستجدون أن السورة الثانية لن تقل على الأولى جلالا وبهاء إذن يزكته مدوبة ونلاباري كما بان يجرم zaka ga da labarin shi na bayan da na wannan na yanzu ma watan bai gazawa na farko ba ko wannan isar bata gazawa ta farko ba wajen girma da kuma ban mamaki ɗan uwa kana ahlul hirs shadidai tazabburi min wulatihim shakwa شكوى منهم فما جاءهم من وال إلا وجدوا wa عيوبا وأهسوا zunuba wa rafau Amraha. amrahu ila khalifatul muslimin wa tamannu alayhi an yubdilahum bihi man huwa khairun minhu bin sa'ad kar manta garin himsa garin himsa gari ne a tsakiyar suriya a can wajen damashq wajen gefen halab dan da ake yakin nan kowa kan ji ana ambaton halaf halaf akwai kabarin Khalid bin Walid a cikin wannan garin Anan ya rasu yan uwa hinsa gari ne akan ce mata iraki sugura gari na 'yan kasuwa amma kuma gari da haka masu yawan kankara da shakawa da rashin godiyar Allah akan dukkan abin da khalifa zai musu duk wanda ga sa gwamna a garin da zai zo da 'ya'yansa da mata suna share titi sai sun ce ƙarya yake ba dan Allah yake ba Dabi'a ce ta al'umma a yanzu idan Allah ya jarabce ka da al'ummar da ba sa godiya a matsayinka na gabna ko ciyaman ko mai unguwa ko hakimi ko sarki ko dagaci duk abinda da kai ba su gode maka ko mai kai wannan bayan za ka fara dama can ana yi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zama da munafukai a Madina ba su dama mai lissafi ba abin ya kai ya dame shi kamar shekarar karshe za shi ta buka ya kira an shelanta kowa ya kawo gudunmawarsa abubakar siddiq ya ɗauko duk abin da ya mallaka a duniya ƙwandala bai rage ba ya ce ga ta nafi sabilillah me ya kamata a mishi Ayaba ko a zagai a so koma gebe suna aibanta shi ƙarya yake riya ce riya yake yi a ɗauko dukiya kana ga jama'a a hantar mai kuma kai baka bakwai ba ƙarya yake riya ce wani kuma ya ɗauko dabino a sanhu ɗan abin da ku bayawa ma'ana bai wuce lokal daya ba ko akalla min dalik ya kawo ya ce mamman Allah ga ta gudunmawa ana karɓa kaɗan annabi ce muna su sallallahu alaihi wasallama sai aka ce wa magi wata hada me amfanin wannan wadala wadala da ka ce ba a so kamar da ka yi shi su ba su ba da kwaye ba babu ɗayansu da ya ba da kwandala amma su ne musbituna masu karya lagon mutane in ka ba da yawa a ce riya kake ka ba da ka dan a ce kare kake yi ka ba saura mai wa gida a bari ba a san wani naka to ne me za ka bada kuma to akwai irinsu da yawa mutanen himsa duk abin da ka yi sai sun ce baka iya ba suna da yawan kai ƙara mu ce me za mu samu suna a yanzu ne jama'a masu fasin baki ko kuwa ka zai mai fashin baki duk abin da kai sai ya ce a in za a fasa baki ba haka ba ne. shi a wurinsa babu wani abu da za ka yi face sai ya soke shi ya yanke shi sai dai kawai in ka yi dora magana ka ne ne dace wani dan jarida tare na a wannan kofarar lahadi ci akar magan lahu ya za a ci nasara a irin wannan aure da kuke yi ina alamun ci nasara take a wannan wurin a ce mutu na ɗauka duk wanda ya ba abin da manzon Allah ya faɗa ya ci nasara ko kana ganin ba ka bane sai shuru ce amana to haka ne da kai sai ya ce wala haka ne wata abin nufi yan uwa su wa'innan mutane suna da yawan kai kara duk gauna na kawo musu sai sun fi yawan kai kara shugaban kasa gwamna bai taba kawo musu wani abu ba face sai sun bayyana ayyubuka a ciki masu yawa kuma sun kirga mai zunubai masu yawa a ciki kuma ya san kai shi kara zuwa khalifa musulmi kuma sun cewa da Allah muna roko mu a canja mana shi wata rashin iya alaka da mu'amala tsakanin juna takan kware mu da yawa takan cuta mana da yawa da mun san inda ake mu'amala da mutum zai iya rike direba shekara 30 mai canja shi ba amma rashin iya wannan sai ya zama muka yi ta kawunanmu kawunan mu akwai hadithi da musulmi ya ruwaito wanda yake cewa ma'ana watan gabayi gabayi a rika sai ce ilmoyoki ma'ana kiswatuhun wa mat'amuhum bayi mai bayin shi zai ba su abinci kuma shi zai ba su wurin kwana kuma shi zai ba su tufafin sanyawa abin nufi a nan manzon Allah yakan so ya alakantar da bayi ne ga masu bayin don Allah ya hore maka nan mutane to karka wulakanta su domin kanu Harar, da yi ayya ne ga iyayensu yanzu ne Allah taimake ka da ka ci garin da ya haƙi irin na islama sai ka musu matsayin bayi to karka wulakanta su da wannan harisun idan ka alakanta shi da harisin abin zarar fari. wanda yake cewa man ja'ala akahu ta ta yadihi falyut'imuhu mimma ya'kul walbisuhu mimma yalbis wala tukallifuhu ma la wanda Allah ya sanya dan uwansa karkashin shi yake rayuwa ka bashi abin da kake ci idan kai maka farfesun kifi aka yi maka fruit salad da ayaba da kankana da gwanda to irin shi za a bai shi mai ci kuma kayan da ka sanya shi ma irin shi kamata ka sanya kuma karka dora mai aikin da ba zai iya ba wata riwayar ta kirmani a fito albari ya ce idan ka dora mai aikin da ba zai iya ba to ka taimaka mai kuyi tare don wajen Allah bari in ba da misali daya ka dauki direbanka za ku mai duguri mitin sai kun je kun je mai dugurin a ce an ɗage mutum sai jibi ce to inda yake ne ba zan kwana ba bari in juya direba na kafa kamar tun safe kama tuki da kaduna ba tsayawa gudu yake yi don kun yi latti ya sauri ya samu ya kai ka dan ka samu wannan mutum ana zuwa ka ce an fasa kace ce mai juya kuka juyo kuma ba hutu kai baka ta bacci a baya shi kuma ba bacci don yi bacci ya ta bacci ya tuko gudu yake gudu yake to da ya kamata ka ce mai a hanya tunda ka san ba zai iya ba ka je kai Musa ce na to ifake a ina kenan kun zo kari wajen kajin nan ko ba gaba ifakin anan fakin ka sai ka je ka so kaji kaman guda hudu ko biyar manya manya kowace da yaji da ruwa mai sanyi swan water kato guda biyu sai kusa da wannan ya za a yi ce da wannan ba ci ai ban gaji kai da kai kai da wannan ba ya dawo wurin zaman ka a tara maka fal ɗinka a gefe ɗaya da jaridun da kake karantawa maimakon qur'ani ka ba shi kajin nan ya ci ci ci gaji ya bude ya ci ya koshi ya dip ya sha ruwa ce ranka da ai na koshi to ki shingada ranka ya bace nan nake yi nema sai kuma ka dinga da na to kawai ka tukawa Da ta ai ka iya ko ai ba wani shi iyawa ka bane ya sanya aka dauko maka ba. ka tuka in yi bacci ya farka lokacin kun zo Kano sai ka tsaya sai ku yi sallah idan kun yi sallah ce mutu ya jikin ka yanzu ce alhamdulillah to zaka dan karo ruwan sanyi a na koshi to tuka kai kuma kai kuma sai koma kai kuma sai ka ci ka kai zaka sha ruwan sanyi don Allah in za ku yi haka ga ya ran da wani zai bashi kuɗi ya kashe ka ba zai yadda ba ba zai yadda ba to haka ake yi idan ka dawo office bayan an gama ihu da jiniya a waje masu diran nan tunkan mota tsaya sun duro sai kuma ka shiga cikin gida sai ka ce an ibrahim ba gama wanki ba yanzu Allah ran kai dai ban gama ba ka san abin da yawa na san yayi yawa ni ma na sani don ba nawa bane kadai akwai nawa akwai na hajiya binta kuma akwai na yara da bari to ina zuwa sai ka shiga daki tun da ba wanda jaganin ku yanzu ka tuba wannan kayan kicin ka sagale sai ka sawo t-shirt ka sawo trousers ka zo kama mi ɗoraya yana wanki kane mai ya kana shanyawa yana wanki ka ka shanya in kun gama abinci dama ya gama haduwa ku she ku ci kuna fira yana ci kana ci don Allah me zai rage ma girma ana akwai shi babu to haka sahabbai suka banci rayuwa shi sanya Abu wutar Gafari wata ran yaje kasuwa ya so yadi misali yadi goma irin wannan fari yadi goma baki da ya zo ya dauki wannan aka danka riga bakin aka danka riga aka yi hulla asin da asin sai ya dauki wannan wannan rigar da rigar wannan sai ya ba yaron shi ya dauki rigar wanda wannan wannan shi kuma ya sa sai suka tosa tafiya sai aka ce abu da rihalla ja'alta lahu hulla ina ma dai ka sanya abin ya zama hulla asin da asin ka ba wannan fararen mana sai ka dauki wannan makajen ko kuma a bashi wannan ka dauki wannan sai ya ce a'a ya ji annabi ne ya ce ka san amsa su amsa shari'a ce na ji ma'aiki ya ce sallallahu alaihi wasallama abinda muka sanya su sanya in na ba shi farare ya sanya ni ba sa farare ba baki na sanya kamata yi in ba shi rabin wannan ya sanya ni ma ya ɗauki rabin nawa ya sanya domin yi mun yi anko wannan shi ne a tawa fahimtar yadda ma ake so mu rayu alaihi wasallama to mu hatta mu'amala ba mu iya ba sai ga wani duka da bashi ofis mukamin shi ya kai a ɗaukar mai direba bai wuce shekara biyar ba amma ya yi direbobi bakwai ko ba a wannan yaran gida ya yi goma sha biyu ya kori wannan ya ce bai iya ba ita matar kuma da an kawo mai abinci ta ganta mai kyau yana wucewa yana cewa ya an gama girki ya zai tsaya wajen kicin yaya ya ce gobe a kore ta canjo wata mara kyau ko ba ka ake yi ba su ka gaba mu da hadafi ne a rayuwa da tunaninmu a rayuwa na taimaka ma al'umma ne na tunanin mafitar al'umman ne yaya za mu yi daga cikin wahalarsu ya za mu yi kaza duk wannan bai zuwa kanmu sai mu maida su yan uwanmu direbobin mu abokanan mu masu aikin gida abokanan mu cin abinci komai mu rika yin daya idan ka zo baka iya gane ina yaro ina mai gida in ka je masallaci ka iska manzon Allah a kwance sallallahu alaihi wasallam a cikin turbaya wallahi ba gane shi annabi ne don hadisin bukhari ya kawo wannan lokacin da bakin bani sakin suka zo suka same shi ina shugaban suka ce ai wani shugaba annabi ne a gare mu to ina ina ce ga can ina kwance ba su iya ganewa ina yake haka ake rayuwa layuwar guntuwa ce wacce uwa aka baka ka ringa daga hanci kana da kumburi kamar alade kwana bakwai in ciwon hawan jini kama ka duka ce jama'a ku ba ka bane dauki kanka ba kowa bane kai a wajen Allah sai ka samu jin daɗi wa'annan suna ɗabi'a su kenan su kawo ƙara duk abin da zaka yi ta ce baka iya ba fa azama al-faruq ridwanullahi alaihi an yab'atha ilaihim biwalin la yajiduna fihi mat'anan wa la yarawna fi sanatihi maghmara maghmazan sai faruku umar kenan dan khattabi yayi bari in tura masu wani gabna wanda wannan gwamnan da izinin Allah ba za a samu masoka a jikin shi ba babu wani aibi da za su iya samu a jikinsa shine maghmazan ma'ana aib alhamdulillah rabbil alamin kullu wasallam fa nasara kinana rijalahu bayna yadayhi وعجم وعجم ايدانه عودا عودا فلم يجد خيرا من عمير بن سعد عمر بن الخطاب يكرا الامه دبن دبن masu tawado ya kawo kinana irin abin da ka saka masu a ciki yaji don ya jarabci al'ummarsa wane ne zai ɗauko wanda za a tura shi zuwa wannan garin ya zama gamna umar ɗan kaɗabi ya bincika bai samu wani mutum mafi alkhairi ba ga fuskarsa ga tunaninsa sama da umar ɗan sa'ad وعلى الرغم من أن أمير كان إذ ذاك يضرب في الأرض الجزيرة من بلاد الشام على رأس جيشه الغازي في سبيل الله سوء لوكة nan idan aka ce dan adam yana zuwa yaki haka biyu ne ko a kashe shi ko ya kashe ba tunanin a bashi mukami a gida ba shi ka bashi da cikin jihadi da mafiyar lokaci mai mulki ai baya zuwa yaƙi mai mulki turawa yake aje a yi shi baya yi to shi baya so kuma wani abu na biyu in ka duba tarihin wannan saurayi a wasu tafin tarihi a wani gefe kamar siyar min alamun nubala za ga ya yi sabon aure a lokacin nan Ya yi sabon aure ga shi balarabe ga sabuwar amarya balarabiya ga saurayi ne mai ji da ƙarfi duk inda aka ɗaka kuge na jihadi yana ciki kuma ɗan kaɗa bai zaɓo shi ce zo a ba gwamna kai a da za a ba gwamna ba sai yaran shugaban ƙasa ke ba gwamna ba ko ba gaban idan wani soja ya ci mulki yaran shi ke ɗauko ya ba su gwamna ko yana ba maki shi bai ba su umar ɗan kaɗa bai ce to kai ne gwamna abin da yake ce mishi alaika Allah ya Umar Allah taftun ni fi dini Umar dan Allah karkafta yana a dini na me fitina ka bani mukami ina rayuwa ta haka lami lafiya don Allah ka taimake ni karka bani cuta ta cuce ni a dini a bayan kasa Umar dan Khattab ya ce ni ka dora ni kun san ba kwa so ka lataya min kai ma wallahi sai ka taimake ni akan sauki amanar ubangiji a wuyana kaga baya so haka ga tura shi dole ya tafi gwamna wannan garin yana kuka ya kama hanya janan yana cikin aikinsa fa yi harin mudun ya bude wancan gari daga sham zuwa cikin jazira ya bude wancan gari wa dukkul ma'akila wa ya kubi'ul ya doki wannan gari ya kada wancan katanga shine ma'akila ya bude waccan kabila wa yuqimul masajida fi kulli ardin duk inda ya bude sai a dankara masallaci a saliman cewa da koya masa addini babu inda wata'tahu qadamahu duk inda ya zaga face sai ya gina ma al'umma wurin sallah الرجل من ذلك فقد دعاه امير المؤمنين وعاهد اليه بولايته همسه a hakan da yake ciki dan khatabi ya kira shi ya ce mai kai ne gwamna himsa wa amaruhu bi tawajjuhi ilaiha yace mai take kama hanya tafi gidan mulki ya bude ma kana can ana jiranka fa adana li amri ala kuriha ala kurhin minhu li'annahu kana la yu'thiru shay'an ala jihad fi sabilillah haka ya juya kai tafi akan yana kyama baya su don shi babu wani abin da ke da girma a gabansa sama da jihadi don Allah fa balaga umair himsa fa da an nasa ila sata jami'a umair ya isa himsa matsayin shi na gwamna zai tara al'umma ya gaya masu abin da ya kawo shi na farko tukunna a zuwa sallah ya sa aka jama'a as-salatu jami'a A salatu jami'a in ka ji ana kiran haka to a kona abu a zuwa taro walamma qudiyat salatu khataba nasa bayan an gama sallah yayi wa jama'a ba. ga abin da yake cewa fa hamidallahu wa asna alaihi yi godiya ga Allah ya kuma yabe shi wa salla ala nabihi muhammad ya kuma yabo ya yi salati ga annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallama sun makara sannan yace ayyuhan nas ku ji jawabin gwamna ga al'ummarsa na farko inal islama hisnun muni'un wa babun wasiqun shi musulunci watan wata katanga ce mai hana shigowar abinda ba shi ba ciki kuma kofa ce mai kauri wa hisnun islami adalun wa babul haq kar ku manta katangar musulunci adalci ce kofa su kuwa gaskiya ce in kana so ka ji kana kariya to kan ka kanka adalci tsakaninka da dangi da iyaye da kanne da kowa wallahi za ka yi bacci a bakin rafi ba mai taba ka wallahi nake gaya maka an taba yi ko ba taba yi ba umar dan kaza bai bacci a cikin yashi ba ya bar ya tafi can bayan gari kamar wurin hayan keke ya kwanta cikin daji gindin bishiya ta baccinsa ya saka takobin can bayan gari bishiya takobin take daban inda yake bacci daban matsayin ka da soji da bindiga ka kyakkyawa ya karama ko kuma irin wanda ake ba sojin nan suke gudu wasu lokuta AK47 din nan saboda haka ya saka ne can yana baccinsa kuma makiye ya dauka ya gitta ya ce mai yaya kai ne wani ne wani ya ce addalta fa aminta ashe ko da kasar arnaci take adalci Allah na iya dawo da ita kasar sahabbai in te zalunci Allah na iya karyata wannan shine abin da umair yake gaya ma al'umma garin ku sani katangar gari mai kauri mai kare al'umma adalci ce kofar garin mai fadi wanda ba mai iya karya ta gaskiya ce mamman Allah bai gaya maka ba sallallahu alaihi wasallama yace asidiku tumanina gaskiya nutsuwa ce in za gaskiya wallahi sai dai a ce maka ba kauye ne kai amma za hankalinka zai kwanta in ku kai karya wala sai ka rika tunanin kaɗan ka ya gane kai makarici ne sun masarrafa ila amalihi لينفذ ما اختته لهم من دستور في خطبته القصيرة sannan ya juya wajen aikinsa don ya tabbatar da abinda hudubarsa ta kunsa na tabbatar dokokin ƙasa a cikin hudubarsa ya gajeruwa qada umair bin sa'rin haulan kamilan fi himsa yanzu umair gashi nan ya shekara guda cikakkiya a garin himsa lam yaktub khilalahu li amir almu'minin kitaban bai rubuta ma umar dan kada ba dan kada ba wasiqa ko daya ولم يبعث إلى بيت المال المسلمين من فيء kuma bai aika wa umar dan kadabi ba ko dirhami ɗaya? na kayan fai'i ba wala dinaran ko dinari bai ka aika ba fa aka nata shukuku tusawir umar idh kana shadid al-khashyati ala wulatihi min fitnat al-imara falamma asuma indahu ghayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya umar sai ya fara hankalin shi ba tashi ya fara jin tsoro akan shugabancin da ya dora wannan bawan Allah domin ya san fitina shugabanci shi mata da dame shi kuma ya san babu wani mai shamaki da katanga ba nai ba shi kadai ne bai iya kuskure akan al'amarin wahayi amma duk wanda ba shi ba yana iya afka cikin da hankali wallahi malam talalabuwa na iya kama kowa sai sanya zahabi ke ce ma imamu na malik ya ce kalla na salafi man naja na zalal kadan daga cikin magabata wanda ke kubuta daga cikin santsin da ke kama shi faƙan likatibihi sai umar ɗan khattabi ya ce wa sakataransa uktub ila umair bin sa'adin wa qul lahu ka rubuta ma umair wasiqa ka ce mishi idza ja'a kitabu amirul mu'minina fada'himsa wa aqbil alayhi yace yana gwada mai a ciki zuwa ga wani bayan gaisuwa idan wannan wasiƙa ta same ka daga umar ɗan khattabi amir mu'minin isauri bar garin himsa ta ka iske shi a madina wa hamil maka ma jabita min fai'il musulmin. ka ɗauko abin da ka tara na fai'i ma'ana ka kori arna su gudu ka ɗauko dukiya shine fai'i ba yaki ba da ta zo ma zo ka iske da wani dukiyar تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير فأخذ جراب زاده وحمل على آتكه ala atikihi qasa'atahu wa wi'a'i wudu'ihi wa amsaka bi yadihi hirbatahu wa khallafa himsa wa imarataha wara'a wa talaka yahuthu al-khata qata mashiyan ala qadamayhi lil wasiƙa da mai kawai tashi to kai ba babu abin da ya tara a garin shekara guda doriya bai yaji ko zizi ba abinda umar dan khadabi ya bashi na gudun zai rayu a kai dan kai roki mutane shine bai cinye bai ɗauka. wasiƙa na zuwa sai umar ya ɗauki wannan jirab ai ɗan gudun da aka bashi jaka ta abincinsa dabino ne garin alkama ne meye sai ya dauka wa hamala ala atikihi ya kuma ɗora a wuyansa kafadarsa kasatahu bai kasa'a ma'ana wi'a'un yu'kal fihi kamar dan akushin sa ga ejjakarsa ta guzurin sa ga akushin sa na cin abincin sa ya dauki kuma butar sa shine wi'a'u wudu'ihi nan kuma butar sa wa amsaka bi yadihi hirbatahu ya dauko mashin sa dan shi balarabe kullum cikin yaki yake ya dauko kayan yakin sa wa khallafa himsa wa marata wara'ahu ya bar himsa da mukamin shi na gwamna a bayansa kar ku manta bai da mota bai da doki bai da raƙumi da kafa ya kamo hanya daga siriya za shi madina kuma shi kadai kuma yana sauri yana sauri yana sauri akan kafarsa ma kana ya bulaga umair madinata hatta kana qad shahaba launuhu wa hazula jismuhu wa tala sha'ruhu wa zaharat alayhi wa afa'u safari umair bai zo madina ba don tafiya ba ta kwana biyu bace ba ta uku bace bai zo madina ba har sai launin jikinsa ya fara canjawa saboda wahala a hanya ya rame gashinsa ya tsawo don ba lokacin aski da gyara watan alamomin wahala a tafiya dai suka yi mai yawa yanzu gashi ya zo madina wani labari ke tsakashi da umar دخل عمر على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فدهش الفاروق من حالته وقال ما بك يا عمر هنا shiga kalle shi a wahalce a firgice to ka تابو da wasiƙa ta zo in kuma tafiyan nan ba ta kwana biyu ba nisan damashq zuwa madina ya fi daga zafa zuwa lagos kuma da kama ba zai to yanzu kai daga nan ba ka je kwanta gore kwana wa za ka yi ko makera ba ta ce ka je lagos kuma lagos ɗin ma can wajen badagiri kaga an sai an wahala don wanda ya gaisa a Badagari to sai mai zashi saboda ka 'yan uwa yana shiga umar ɗan kaɓa mamaki ce kai umar me ya zaɓe ka ne faƙala ma bi mai shai'in ya amir al-mominin fa'ana sahihun ma'afiya bi hamdin lahi ahamilu mai duniya kullaha wa a turuwa min ha ita wallahi ibn ba komai lafiya launike a na kuma na dauko duniya ga baki ɗayan ta na gana ganin ta ina jaye da ita me duniyar Allah ya bashi lafiya ga dan gudanar da bai gama cinyewa ba ga muta arlashi ga kwanan da yake cin abinci a ciki ga sandan shi saboda yaƙi idan ya shi a hanya to me rage a duniyar wanda Allah ya bashi wurin kwana gida ya ba shi mata ya ba shi abin hawa ya ba shi ya mishi aiki sai yi balarabe ke ce mishi domin me ya da gwamna duk ɗaya ne me ya da shugaban ƙasa uku ɗaya uban kuɗaya shi ma dai a gida aiki ake mai ke ma ka da yaro ya maka wanki ko ba ka da shi kana da mata iya da mata wataƙila ma ka fi shi wataƙila kafin shi kai saboda me wataƙila matan ka biyu ne ko uku shi ɗaya ce ko ba ƙari sauran karuwai ne ake taba a waje ko ba ka bane kwanan abinci ɗaya ne ci bai sai sa a zuwa mai tuwo a kwanuka uku ba a sa tuwo a wannan ɗora kan wannan ɗora sai ne zama maukaci to balarabe in ka haɗa wannan aurensa asibata sayyidan kai mai mukami faƙalawa ma maki min duniya umar dan kadaba ki tambaye shi wai mai ka riko na duniya ya ce wa huwa zunnu annahu ya malan li baitil mal muslimin ya dauka umar dan kadabi ya dauka ya rungumo kudi ne zai kawo baitul mal muslimi dan musulmi su rayu da shi fa qala ma yajrabi tare da ni akwai jakata wa kad wadatu fihi zadi na zuba gudurina a ciki wa mai kasati kuma a gefe na akwai akushi na akulu fiha wa agasilu alaiha ra'asi wa siyabi da wannan kwanan zan ci abinci da shi zan zuba ruwa in yi wanka in wanke kaina kuma in yi wanki a cikinsa kwano ɗaya ba in ka ce bangaji ne oho ba shi son da yake so in ka ce akushi ne yayi duk abin da ka bashi ma dai yayi da shi zai ci abinci shi zai wanke wanka a cikinsa da shi zai wanke ya zuba tufafi ya daura a ciki kuma ya daure kuma ya ajiye ya bushe gwamna ne guda ya ce wa mai rabatun liwudu'i wa sharabi a wuri na kuma akwai butata da ita nake alwala kuma in sha ruwa da ita sun mai na duniya kullaha ya amir mominin taba'un limatai hada ya ya kai amir mominin duniya duk abin da ke cikinta to sai dai zama mai bi ga abin da ke wurina ba dai gabar shi ba ko ko na abu kuma sabo babu ya ce wa fudilatu la hadatu li wala li ahadin ghairi fiha duk abin da ka sani a duniya banda wannan to lalace ni ku bani bukatar ta bani bukatar kwano biyu sun min yawa bani bukatar abin Allah guda biyu yi min yawa ba ni buƙatar makami biyu ɗaya ya ishe ni sun min yawa ba ni buƙatar ma'ana abin zuba tsara ba ko abin zuba ma'ana guziri guda biyu ɗaya ya ishe ni to duk wani abin da ke nan baya da abin da na mallaka yanzu ni ba ni buƙatar shi kuma ba na jin na mallaki wani mutumin da ke da buƙatar wannan faƙala umar wahal ji ita mashiyan shin da kafa ka zo ko ko dabba kaho ƙala na'am ya al mu'minin da kafa na zo فقال أما أوتيت من الإمارة دابة تركبها شن gwamnatin kasar da ka je matsayinka na gwamna ba su baka dabba ba abin hawa na gwamna faƙala ka ji amsa da ya basu. su hum lam yutuni ba su bani ba wa ana lam atalu minhum ni kuma ban nema daga wurin su ba su ba su kawaici ba mai girma gwamna an yi tanaji a wannan kasa wannan jiha mai albarka duk wanda ya zo a bashi mota hawa iri kaza ba ka ake yi ba in ka taba ganin gwamnati da ya zo gidan gwamnati ya sai mota da masana nan kwance akwai mai tukku akwai mara tukku ko ba ga wani da akwai su a gidan saboda haka ni ba su bani ba ni kuma ban tambaye su ba iku sai Allah fa wa aina ma ataita bi li baitul mali ina abin da ka kawo baitul mali na musulmi fa lam ati bi shay ni ba zo da komai ba faƙala walima saboda ne faƙala lamma wasaltu ila himsa jama'atu sulaha'a ahliha wa wallaituhum jam'al jama'fayhim fakanu kullama jama'u shay'an minhu istashartum isko fi amrihi وضعته في مواضعه وأنفقته على مستهقين منه ce. abin da ya sa ban zo da kwaye ba tun daga nan shiga cikin garin himsa na tara mutanen kwarai daga cikinsu da ɗora su akan su wakilce ne wajen tara dukiyar fai'i da ke tsakaninsu ya ce in sun tara sai in nemi shawararsu ya za yi da wannan sai su abin da ya kamata shine a ɗora shi inda ya dace ya sai mu raba shi a tsakanin wa'inda suka dace na wannan gari فقال عمر لكاتبه سي sai umar dan khattab ya جدد masa sakataren sa jadid ahadan li umayr ala wilayatihim sa duk zaman da ba wanda ya kawo bai dauki wani abu ba ya kai wani wuri in ya amsa a garin ku ne yake rabawa umar dan kaɗa ya ce kai sakatare ya ce eh a rubuta mai za a review din kwantar din shi kwantar ragin sa ka rubuta mai kara komawa fa qala umayr hayhat hayhat in ce dan ka zaɓi ka yi haƙuri don Allah ka haƙura ba zan koma ba in ya ce fa inna zalika shay'un la uriduhu wallahi shugabancin nan ba na sai shi wala a'mal laka wala li hadin ba'dak ya amir almu'minin wallahi shugabanci ba zan taɓa yin shi ba gare ka kuma wallahi ko bayan rayuwa ka ba zan yi shi ba ثم استأذنه بالذهاب ila qartin fi dawahi almadina yuqimu biha ahlu fa adina lahu yace amiru ka bani izini zan tafi wajen iyalina iyalin iyalinsa suna kauyen madina zan koma can bayan gari in zauna da su can ya koma ya bagarin darasinmu na gaba da izinin Allah za ka ji yadda ya yi da yadda labari ke kaiwa ya dawo a dunkule yan uwa in za ka gaskiya kana buƙatar masu gaskiya su taimake ka ba zai yiwu ba kana sha'awar gaskiya kuma ka zagaye kanka da makareta wauta ce alhali kuma ka san makareta ne mai mulki yana buƙatar masu gaskiya ko da yaushe don su taimake shi da wannan gaskiyar don rashin ta sai halaka da shi idan ku mai mulki ya halaka babu shakka wayanda suke bin shi da wuya su rayu rayuwa kyakkyawa kullum abinda al'umma suke bukata Allah ka bawo mazaje irin su umar dan khadari ka azurta su da masu ba shawara irin su umair dan sa'ad masu guda mai gaskiya ana sha'awar mazaje ne wanda ke gaya ma gaskiya ba don sha'awar abin da ke wurin ka ba suna gaya ma gaskiya ko ba za ka dauka ba kuma shi ne ainihin yan uwantaka duk abokin da zai gaya ma karya ko kuma ka faɗi karya kai ka san karya kake yi ya goyi bayan ka akan to ba abokin kwarai ba ne abokin maslaha ne idan mulki kake yi ka san wannan ba masoyinka ba ne yana bukatar ya ci wani abinci ne ya wuce da kuma ya samu dama to ne hannun farko da za a hallaka kare shi bayan Allah ka roƙi ubangiji ya baka abokan shawara ko a gidanka ne kana sha'awa ko cin 'ya'yanka ne ka samu yaron da rikicin baba tashi mu je masallaci baba an kira sallah baba yau baka tilawa qur'ani ba baba yau baka ce me zikirin sawa ba baba dare yayi jiya baka tashi mu yi kiyamul layli ba kana sha'awa yaron ka ya rike maka haka inda kai da kirki ne idan da aka ce ka wannan za ka ji daɗi idan gidan wani ana yi mai mulki yan uwa yana sha'awa mai gaya mai gaskiya ko da bai su, ta haka ne kaɗai zai iya rayuwa kyakkyawa shi bai da ido mai mulki bai da ido wani suka zagaye shi ne idanuwansa bai da kawahuwa kuma wa'in na su ne kawahuwansa To suke lekowa wajen yawansu su gano bala'in al'umma talakawa su gaya mai shi kuma gobe ya je da kan shi leko amma nan da aka ce maka kai baka da idanuwa kuma idan ka mugun ido ne to ba za ka iya haifarwa babu saboda ka sai an taimaka a ta addu'a su su gaya ma Allah bukatunsu da lokacin da baka da mukami idan da Allah ya baka mukami to an fi son ƙara kusantuwa zuwa ga Allah sama da baya kar ka zaka yanzu ayatin da daga mun ci zabe ta ai daga mun gama wallahi lokacin ya kamata ka ranka yin kuka a lokacin saboda me babu zaman lafiya ba bacci ba nutsuwa babu jin daɗi to kuma duk wannan ya tattaru ne a wajen bin Allah idan kai gaskiya za nutsu kar ka ɗauka dan kayi gaskiya ba za a zage ka ba a za a zage ka to amma kai wa kanka kiyamul laili da in yi ƙarya a zage ni da in yi gaskiya a zage ni wanne fi dacewa shi dai shedan da mataimakansa a duniya har duniya a hura kaho ta ƙare ba zai bar mai gaskiya ba ta kowace hanya sai ya ka ta ruwa ta sama ta ƙasa ta kowane irin bagiri kai kuma matsayin ka ne mai imani ba za ka daina bakanta mai rai ba har sai an hura kaho an tashi to wannan ne kadai za mu iya samu yan uwa mu taimaki juna da shi mu kuma taimaka maka kunan mu Allah nake roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa dora ma kan tafarki musulmi ya kuma sanya mu mai aiki na kwarai ko da zukata suna kyama haka